يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finna bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji audu zira rahimahullahu ta'ala wanda yau muna daren litinin daren goma ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da tara a watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar jiya mun kwana muna cikin wani dogon hadisi wanda yake matsayin sababi ne na saukan ayoyi guda goma sha ɗaya da jiya aka karanto mana a cikin wannan sura mai albarka suratul nur wannan dogon hadisi shine hadisin da malaman hadisi suka fi bashi sunan hadisul ifki ko kuma hadisatul ifki wato hadisi wanda yake ba da labari yanayi da yadda aka yi kazafi mana na aisha radiyallahu anha ko kuma hadisa ma'ana wani abu da ya faru na kazafi da aka yi ma na nana Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina mun karanta wani bangare na hadisin lokaci ya cin mana tun daga jinya da ita na na Aisha ta rika fama da shi na tsawon waɗansu lokuta bayan dawowansu daga wani yaƙi da suka fi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda har aka tafi aka barta aka koma aka ɗauko ta wanda daga nan aka yi kazafin cewa wannan da ya je ya ɗauko ta wato safuwan ɗan mu'abbal ya neme ta bayan kuma duk wanda ya karanta iskan zuwa inda muka tsaya jiya shi ma zai san wannan maganan tatsuniyan gizo da koki ne ba shi da asali don haka jiya daidai ina muka tsaya ne an aliyu oh, eh, eh. warai kuwa kada a aliyu kwarai yau a ƙarshe mana ya na'am to shine ƙarshe mun jina na aisha bayan da ta ji wannan labari daga wurin ummu misba to shine bayan nan ta zo gida ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa akan ya sahale mata ta je gida mana ba a matsayin saki ba izini za ta je gidansu ita kuma manufanta ta je gidansu don ta bincike tabbacin cewa akwai wannan magana na yawo a gari to ta zo gida ta haɗu da mahaifiyarta ummu ruman kuma ta samu tabbacin cewa maganan haka ne yake yawo a gari wannan bangare guda kenan ta ɓangaren annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ne da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dan tun da aka fara baka ji ra'ayin annabi akan matsalan ba to nan ne ka ji fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talib sai manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kirawo ali dan abi talib kaga ali dan abi talib kanin shi ne kuma da ne a wurin shi ba wanda ba tunda a hannun annabi din shi sai na ali ya girma a gidan ya taso don haka Nana aisha tana matsayin uwar ɗaki ne kuma uwa ce ga Saidina Ali duk da cewa Saidina Ali ya girme ta to amma tana da matsayi na matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haka annabi sai kira Saidina Ali a matsayin na dan cikin gidan ne wa Usama ta bin zai ya kuma kiran Usama dan Ka kaka Usama dan zai shi ma dai dan cikin gida ne Usama dan zai shine Usama dan Zaidu dan Haritha mahaifinsu shi shine wanda kullum muke maganan cewa Allah ya ambaci sunan shi cikin alqur'ani wa iz qada zaidun minha wa bara wannan da na zaid mai suna usama manzon Allah yana mai soyayya ta daba shine zaka ji idan aka tashi kirari mashi usama dan zaid ana ce mishi hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bunu hibbuhu masoyin manzon Allah ne kuma ɗan masoyinsa waɗannan sahabbai guda biyu da sayyidina Ali da Usama su biyu manzon Allah ya kira su kaina talbasal wahyu a lokacin da wahayi ya ɗan ɗauke kenan ma'ana a lokacin an samu wahayi ya ɗan tsaya an ɗan ɗau lokaci wahayi bai zo ba kaga da wahayi ya sauka da an samu mawarwara ai to da wahayi ta dan yanke manzon Allah ya kiraye su yastakiru kuma ya nemi shawarwari a wurin tunda wahayi bai zo ba annabi kuma ka duba shi annabi ne wanda ana mai wahayi ana mai ilhama ba abinda Allah baya mishi amma kaga baya yanke a hukunci sai yi shawara ko to haka dama Allah ya faɗa wa amruhum shura baina annabi da sahabbansa kowannen su idan zai gudanar da al'amari baya yi kai tsaye sai ya nemi ahalin ra'ayi sai ya samu waɗansu ya yi shawari da ƙalilan lafar domin haure don haka manzon Allah sai ya kira sai Ali da Usama kaga dai manzon Allah ya girme su amma kuma sai ya kira su zai shawara da su ne a kan al'amarin cikin gidansa to kaga wannan zai nuna musu cewa manzon Allah na mutunta ra'ayin kowa duk da yara ne amma annabi sai ya ce su zo ya ji ra'ayinsu yake cewa fi firaki ahalihi zai nemi shawara a wurinsu ne akan rabuwa da iyalinsa tun da ya maɗiɗin ya yi ƙarfi manzon Allah har yana jin fa da gaske ne ta yi wannan aika-aika to bai san gaibu ba to sai kira aliyu da usama yana neman shawara ya saki aisha ko ya kyare ta fa amma usama amma shi usama dan zaidu fa ashara alaihi yayi wa annabi ishara billazi ya'lamu fi nafsihi da abin da ya sani akan kansa min al-wuddi lahum na ƙaunar gare su kenan shi Usama shawara da ya ba annabi ya ba da shawara ne a bisa yadda ya san kansa min al-wuddi lahum da kuma irin kaunan da manzon Allah yake musu da kuma yadda su ma suke kaunan manzon Allah da iyalan manzon Allah da ka sai ya ɗauki kanshi a matsayin part ne na cikin gida shi ma wani yanki ne na gida. faƙala ga shawaran da ya baya faƙala usamu sai usamu ya ce ahaluka ya rasulallah iyalinka fa ya ma'aikin Allah wala na'lamu wallahi illa khair wallahi ba abinda muka sani game da iyalinka sai alkhairi batun kai maganar sakinta bai taso ba mu ba abin da muka sani game da iyalinka in ba alkhairi ba kaga shi ne usama ya duba iyalan annabi suna kaunan shi yana kaunan yaya zai bari a zo a yada kazafi a kansu abin da ba tabbas kuma ya yace shi har a ta dan kai ce ya rasulullah iyalanka gaba ɗayan su ba ma Aisha ba ba abin da muka sani ta tare da su in ba alkhairi ba wa amma Ali ibn Abi Talib amma shi kuma sai na yi dan abin Talib fa qala cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah lam yubayyaqillahu alayka Allah fa bai kunta ta maka ba wan nisa'u ha kafir mm. mata banda Aisha suna nan burjik da yawa wasalil jariyata tasduquka dan haka ka tambayi wannan baiwa da kullum take tare da Aisha tasduquka za ka gaskata maka zancen a nan ba sai da na ali za ka ɗauka a matsayin baya ƙaunar aisha bane labari ne ya ƙarfi a gani shi ra'ayin shi yace ba akwai baiwa da take makare da ita bariya ba sa rabuwa ba ka kira wata ta tabbatar masa da gaskiya in gaske ne ko ka sake ta mana ga mata da yawa ba sai ka aure wata ba ne a ciki kenan za a yi ali in ta yi ka sake ta amma in ba sai ba ka kyale ta amma ka kula da yace mata banda ita suna da yawa sai ce amma ka tambayi bari da ka tabbatar da magana ka ga magana kenan ban ce ka sake ta ba ka fara binciken na kurkusa a samu tabbaci inda gaske sai ka sake ka in kana tunanin ita kaɗai ka aura budurwa akwai budurwai da yawa za ka sake aure fa da an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faridata take manzon Allah tira da amincin Allah baka gare shi kira barira ai an san barira ko barira baiwa ce da take hannun wasu kafirai to sai ya zanto sun yi yunkurin za su sai da ita to tana yawan zuwa wurin nana Aisha to ta zo take ba nana Aisha labarin za a sai da ita sai ta ce to ki ce wa iyayen gidanki ni zan saye ki suka gama cinci amma sai sai wa na aisha sharaɗin cewa za mu sayar miki da barira amma kuma wala'u yana wurin ma'ana walittinta a hannunmu mun sayar miki da ita amma dai inda za a yi zancen zuwa suka yanta ta muni yana na gaba sai kai ku tsaya sai na shawara da annabi annabi da ya shigo sai barira sai aisha ta labarta wa annabi sai annabi yake cewa ma balu aqwa me yake damu waɗansu mutane za su zo suna kokarin tafko sharutan da babu shi a littafin Allah babu shi a sunnata yake cewa kullu sharqi laysa fi kitabillahi fa huwa babu duk sharadin da za a tsara in babu shi a littafin Allah to rusasshiya ce da haka wannan sharadi da ku tabban zati in za su sayar miki su sayar miki wala'i ki ne annabi ya magana da kaushi da suka amince to Aisha ta saya kuma wani cima naka ne shine Aisha ta sayi barira kenan barira ita ce bai wadda wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo cikin gida ya tambayi matansa akwai abinci aka ce akwai sai suka bashi wani abinci wanda jigari jigari sai a hankali in ji gayu ka san gayu ba su iya tefa ne ba sai shegen rena abin da aka ba su a gida ba a da ya sani ko kudin maki bai sani ba amma har ya iya rubuta kula in ya gaya wai ya ya ne wai tutar najeriya karban za in ya fita bai samu aiki ba ba ko ba dole ya koma ya karɓi kulan ba don haka annabi bayan an ba shi sai ga kuma ga wani tukunya a kan muturu yana ta farfasa farfesu ne mai lafiya ya ce ban gane ba ni an bani wani miya ta halalan. kuma na ga wani akan tukunya suka ta ah, na barira ke ba ya ce to na barira kuma sai ne ba za ta ban ba suka ta sadaka ba aka ba ta. ai kai ba ka cin sadaka da mu da kai mu iyalan kama ba mu ci bare kai Da yake to a ai akwai fatawa za ta ban hiya laha sadaqa ita a wurin ta sadaka ta ce wala na hadiya mu kuma kyauta ta ba mu ai dai muna cin kyauta to ta ba mu kyauta to shine barira kenan kaga yar cikin gida ce na kusa da Aisha Aisha ce ta yi ta ta yanta ta fa annabi da ya kira barira sai ce ya barira ke barira hal ra'aytu fiha shay'an yaribuki shin kin ga wani abu tattare da Aisha ne wanda ya sa ki kokonto kina tunanin ta yi zina ko bata yi zina ba dan mata suna iya gano waɗansu sayin wanda ba lalle kai namiji ka gane ba da aka tattu annabi ya tambaye ta a zaman ku da Aisha kin dan hango wani alamu ne da kike kokonto akai an yi Aisha ba ta yi wannan abin wanda zai karfafi jita-jitan nan fa qalat Farida sai Farida ce na a'a mun alama ba wallazi ba aka ta bil na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah in ra'aytu minha amra in har akwai wani al'amari da na gani daga Aisha wanda za ta sa in yi shakku a kanta aghmisuhu alaiha qad akthara min anna jariyatun hadithatu sinni in akwai wani al'amarin da na sani wai har da zan iya budewa san ban gani ba min annaha in ma akwai abin da zan iya cewa akan Aisha to bai wuce in ce muku annaha jariyatu Aisha yarinya ce hadisatu sin mai kankancin shekaru tanamu anil ajini tana bacci akan al'ajin akan nike gari fata a dajinu fata a ta zo wurin wannan gari da aka nike aka yi wainan shi ta ɗauka ta ci kenan na Aisha abinda na sani karaman yarinya sai ita za ta samu alkama ta nike yayi gari ta kwaba ta yi waina ta zo ta zauna ta ci da sauran ta ce abinda na sani a wurin Aisha ban ga wani alamu wai tana biye biye ko wani abu ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon Allah ya miƙe min yaumihi a wannan jini na manzon Allah annabi gaba ɗaya ba cikin kwantuwa to ga halin da abu in magana ma ya tsaya cikin gida da sauki magana yana ta yawo a gari mutanen nan sun cutar da manzon Allah haka kawai ka yada karya don ka ci mutuncin bawan Allah fa aka zara min abdullahi bin Ubai bin salo sai manzon Allah da ya tashi ya je ya nemi hanzari a wurin abdullahi dan ubayyu dan salulu ka san shine wanda zai ta walla kibaru fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce man ya'zuruni wane ne zai iya bani uzuri da hanzari min rajulin akan mutumin da balagani azahu cutar wanshi ya kai gare ni fi ahli har iyali na bari ba wannan magana ta bariran ya rata annabi annabi kawai take sai ya ji cewa to Aisha fa ƙarya aka yi mata annabi ya tashi kawai a wannan yin ya tara sahabban shi fara magana yake cewa jama'a cikin ku wa zai bani uzuri wa zai bani dama uzurin da zai ban wani hukunci kuke ga ya dace in yi wa Abdullahi dan Ubayy dan Salulu tunda wannan mutumin cutar cutarwanci da yake yi bai tsaya kai na ba yanzu har ya kai ga kan iyalina ya je yana jifanta da kazafin zina fa wallahi na rantse da Allah ma alimtu ala ahli illa khaira hmm. annabi ya maimaita maganar Usama yace na rantse da Allah ba abun da na sani akan iyali na sai alkhairi a ce ta yi zina a ce ta kaza ƙarya ne ban santa da wannan ɗabi'an ba wa qad zakaru rajulan hakika sun ambaci wani mutum ma alimtu alaihi illa khairan shi ma mutumin da aka ambaci cewa wai ya nemi matata Aisha shi ma ba abin da na sani akan shi in ba alkhairi ba shine Safwan dan Mu'abbal din ta annabi yace sun yi ƙarya wai Mu'abbal ya nemi Aisha Safwan dan Mu'abbal shi ma a wuri na ba abin da na sani face alkhairi mutumin kirki da haka duk waɗannan mutanen jifan su aka yi da kazafi a zahirin gaskiya abin da na sani gare su ba za su yi abin da ake faɗi ba wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i safwan kuma din yadda safwan muke da shi baya taba shiga wurin iyali na sai in muna tare da shi din yadda safwan ya zo baya shiga gidana kai tsaye in ya kama zai shiga gidana sai in muna tare da shi tare muke shiga yana jin bayana yace ya sa mai wannan kadari fa qama sa'ad ibn mu'adh a cikin masallaci annabi ya ta sabai wannan jawabi take sai sa'adu dan mu'azu ya miƙe fa kare sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah ana wallahi ni na rantse da Allah ka bar ni a'azuruka minhu zan dauka maka mataki akan Abdullah dan rab rabtale ni da shi kawai in kana min al awti in a cikin mu dan aus yake mutumin ausi ne darabna ulqahu kyale mu je mu buge wuyar shi idan wannan mutumi da kake magana ya cutar da iyalinka don lokacin annabi ya ambata muku waye ba dan kaga a san yace ma man ya'zuru min rajulin ya faɗi wani mutum can da yace fa ta min abdullahi wannan ba a gaban su bane da haka wannan ah, sa'adu dan mu'az shine shugaban kabilan aus yace ya faɗi magana faɗi mutumi idan a cikin mu dan kabilan ausu ne ba mu shi a gaban ka mu kulla wuyan shi tunda zai cutar da kai har da iyalinka wa in kana min ikhwani na min al-hazrat amma idan yana cikin jama'an yan uwan mu hazradawa ne amarta na ka umarce mu fa fa'alna fihi amraka mu aikata mishi al'amarinka fa qama sa'ad ibn ubada sa'ad dan ubada ya miƙe to anan za a yi wani fara wa huwa sayyidul khazraj shine shugaban khazrajawa shi ma sa'al dan ya kira ruwa ai ai da kace in dan ausu ne naku za ku dau mataki sai kace in yan khazraj ne to su asu sa'al dan ubada su dau mataki amma sai can a khazraj ne ma a dai gaya mana me ake so a yi sai mu to sa'al dan ubada sai ya motsa to dama akwai tsohon fadan jahiliya wa kana qabla zalika rajulan salihan kafin ran da za a yi wannan zan mutumin kirki ba na nufin daga zaman kuma zan mutumin banza ba fa a har ya zama mutum mutumin kirki wato mutumin kirki ne nan din wani kan kabilanci ne dan motsa haka walakin sai dai me eh tamalatuhu alhamiyya ka ji maganar ba a nan wurin kabilanci ne ya dan iban shi kenan asali mutumin kirki ne nan wurin ma kabilanci ne ya dan itabo ka san wani mutum duk addini wani lokaci sai kabilancin ya dan motsa faƙala ya ce ka zabta la'amurla ƙarya kake na rantse da Allah kai sa'adu dan mu'azu ƙarya kake ta gani aka fara iyo wallahi na rantse da Allah la taqtuluhu in a cikin mu yake ba za ka kashe shi ba wala taqdiru ala zalika ba za ma ka iya kashe shi ba muna faqama usayd ibn hudayr sai wani da ake kira usayd dan hudayr sai ya ce faqala yace kazabta kai ma ƙarya kake dan bangaren ausu ne yana kare mai gidan shi la na rinke da Allah wallahi la naqtulannahu billahi allazi sai mun kashe shi a je faɗa mu ko a jama'an ku yake ku gani fa innaka munafiqun dan kai din ma kai ma munafiki ne Inda za a cutar da gidan annabi ka ce ba za a tarbe shi ba kai ma munafiki ne tujadilu anil munafiqina gashi kana bada kariya kana karewa kana kana rikici kana jayayya dan ka kare munafikai to kai ma munafiki ne to fa fasara al ayyan ai sai wannan kabilu guda biyu kowa sai ya zabura aka miƙe ko okan muka ke faɗa can ma wa sai wuri ya harjibe al-aus wal khazraj aus da khazraj kowa ya tashi hatta hammu har suka yunkura za a fara doke doke ba da makamai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbar annabi kuma yana sai akan minbar yana kallon su da ya ga abin ya fara kai kura fa nazala sai ya sauko daga minbar fa haffazahum sai ya fara kwantar musu da hankali yana ku saurara ku saurara to ka san sahabbai duk wannan ta san hankali na a saurara a saurara kawai sai ke hatta ka fatuwa suka yi shiru sai wani ya tsit Allah ne to yi magana ya ga sahabbai ko sun da gore sun da masifa ana jan hadisi annabi yana magana sai suka yi tsit to yau kai ma an kana hayaniya an ja maka hadisin annabi kana yin tsit ko kuwa sai ka gwada kanka da waɗannan yake cewa wa bakaitu na yi kuka yau ne a wannan yinin nawa kenan mai an tsayar da batun cikin masallacin yanzu an aje wannan faifan an dawo gida wurin aisha tana ina yanzu tana gidan iyayen da bakar kamanta to an dawo gidansu ta ce wa bakaitu na ci gaba da kuka yau ni tsawon yinin nan na kuka nake ta yi la yarda uli dam'un hawayen na baya iya tsayawa wala astahilu bi nauyi min ba na iya tozale da bacci tun maganan jiya yi fa asbaha indi abawai sai iyaye na suka wayi gari a na gari yawa suka zo na? wa qad bakaitu laylatayn suka tare da ni nayi nayi kokan kwana biyu dare biyu wa yawmin layli daya kenan da ta je gidansu din ta nemi izinin ba kwana ɗaya ko biyu za ta yi ba tace suka tarar da ni kwana biyun nan a kuka nake dare biyu da yini ɗaya. hatta abun har ina zaton annal buka a lalle wannan kukan faliku kabili zai iya zuwa ma ya raba hanta ne tace kukan da na rika yi sai da na yi zargin kukan nan fa zai fasa hanta na ya raba mun hanta na in mutu kawai ba da tace fa ma huma a ne yayin da iyayen na guda biyu suka zo suka same ni da sassafe sai suka zauna kusa da ni wa ana abiki ni kuma ina cikin kuka is a wannan lokaci is ta azanatun da atun min al-ansari sai wata mace cikin matan mutanen Madina ne sai ta nemi iso ta nemi izini akan ta shigo iyayena suna wurina sai sallama ta ce na shigo ne aisha ta ce fa azintu laha na mata izini na ce ki shigo fa ta ita ma ta zo ta zauna ta biki mai tana kukan tare da ni tare ta samu kawarta kenan da take taya ta jimani ta san akwai irin abokan da ba ka manta su su irin waɗanda in ka shiga halin damuwa to su ma sai damuwan ya bayyana a jikinsu kullum suna tare da kai sai sun ga wannan damuwan ya kawo ba damuwan nasu bane amma bi kaman da shi don kana da irin wannan amini to ka rike shi hannu biyu mutumin kirki ne irin waɗannan aminan kaɗan ne galiban abokai a yau sun fi tarayya da kai in ana cikin daɗi ne in ana cikin daɗi har ma zai zo ta kawo ne duniya ta samu an manta muke ko ba wani abin kirki ka samu eh duniya ta samu ganin kuma sai an yanka tiket da haka me yake nufi ka ba shi kawai amma kana cikin matsala fa ko ya sani billahi lazi zai nuna bai sani ba in ka zo kana cewa a ah, ka ce eh kwana biyu ba ma ganin kun ji da in ka ce kwana wata tsaye ina jinya baka ji ka yi jinya ne ai ban ji ba wallahi wani ya ji sai nuna maka bai ji ba da sauran haka halin mutane yake to akwai irin waɗanda in Allah ya baka su to ka rike su hannu biyu akwai wani kisa da wani ya taba rubuta a facebook wani ne da abokin shi shi wannan mahaifiyar shi ba lafiya tana kwance rai a hannun allah an je asibiti ana neman wani adadi na kuɗi shi kuma wannan ɗan mai karamin ƙarfi ne ba shi da wannan kuɗin ya yi juyin duniya ya tuna ba wanda zai iya kira in ba wani abokin shi aminin shi ba ya kira wannan aminin nashi a baya yace wani wani ga shi ga shi halin da mamana take ciki dan Allah mu samu da wancan kuɗi mana dan an ba da wa'adi zuwa gobe da safe ko wani lokaci makamancin haka in ba a ba za su fasa kuma za ta iya raka ranta yace to shi kenan ka bani lokaci zuwa lokaci kaza lokaci kaza ne fita ya shi shiru ya yi irin wayan shi wayan shi a kashe baya tafiya fara ɗan adam sai ya ce in jira shi zuwa lokaci kaza zai zo na jira shi bai zo ba na kira wani ya kashe ku. ikon Allah ya fara tsaki yana cewa shi ke na rayuwa ne ya fita kawai yana yawo a gari ya rasa ina zai je amma na ta yawo ne mai yiwa Allah ya kawo wani fatahi ne yadda za a samu fitar ya ja kan buga-buga bai samu komai ba ya dawo jikin shi a mataya zai ga uwar tunanin shi zai zo ya ga gawan ko kuma an fitar da ita a gado ya zai tarar da ita a kwance an mata aikin ga aminin shi yana tsaye a wurin ce aminin yaushe ka zo ita tun na kuma zo ina ka je ita na je neman kuɗin ita ba na ce ka tsaya ba zan zo ita to na jira ka kaki zuwa na kira wayan ka kaka ce ba haka bane ai muna gama wannan cire sim na je sai da wayan ne sai yanzu na samu na tsere yanzu kuɗin wayan shine na kawo mata aiki yace ikon Allah wayan ka ta sai dan ka ban bashi ta ba bashi ne ban ka ai maman mu ne na sayar ne ba mata tsaron lafiya kaga me zaka ce kaga wannan shine amini na gaske din kenan to irin waɗannan ba su da yawa Allah haɗa mu da irin yake cewa tattaya ne kuka in ji Aisha fa bainana na hannu muna wannan halin tarko tarko kenan Aisha da kawarta suna suna kuka sai na bakar babanta yana zaune mahaifiyarta umu Roman suna zaune to me zaka fara cewa suna zaune yar su ce me za su ce su ma abin da take ji yana taba ana wannan hali idda khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah ya shigo kenan da ya kwantar da hankalin mutanen masallaci sai ya wuce sai gidan su Aisha gidan sai na Abubakar da ya shigo fadalasa ta ya zauna walam yajlis indi aisha ta ce bai zauna a wurina ba kaga sai har yanzu bai gama tabbatar da daidai ba amma me ya wanke ta a gaban jama'a ya nuna wanda ya zargi matar shi ya cutar da shi wa zai tsaya ki a dau mafanta akan me shi kace bai zauna kusa da ni ba kuma ka san ɗabi'ar manzon Allah inda Aisha take ta yake da baya kunyin ko iyayenta amma anan kace bai zauna wuri na ba min yauni min yawmi qila fiya ba qila tun da aka faɗi abun da ake faɗi a kaina wani waina yi zina annabi ya daina zama waina wa kad makata shahara. kuma sai gashi yayi zaman dirshan tsawon wata guda la yuha alayhi ilayhi fi sha'ani shay'un wata guda cin cincirindo wannan maganan tana ta yawo ba a saukar mishi wahayi akan al'amari na ba take cewa kala take ba ta shahada annabi da ya zauna sai ya yi hudu hudubatul haja a nan shine fata shahada ya yi inna alhamdulillah na kuma dubu ya gama sun makara daga nan sai ce ya aisha ce aisha fa innahu an anki kaza wa kaza labari game da ke akan kaza da kaza ya iso gare ni ka san bai taba tunkaranta da maganan ba sai yanzu labari akan ki ya zo min kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti bari akan idan ke wanka wankakkiya ce baki ba fa sayubarri ukillahu da sannu Allah zai wanke ki zai nuna cewa ba ki da tabbaki ba wa in kunti almamki bi zambi amma fa idan kin cuɗannu da wannan zunubi ma'ana in kin san kin yi fastaghfirullah iman maza zaki ne gafaran Allah kada a saukar da aya ya tona miki asiri duniya ta kalle mu wani iri in kin san kin yi kimar maza ki nemi gafaran Allah wa tubi ilaihi ki tuba gare shi fa innal abda domin bawa ta rasu bi dhanbihi in ya tabbatar da zunubin shi sun mata ba ya nemi tuba ta ballahu alaihi Allah zai yafe ce shi a sai wannan yana matsayin ta yi ma da gaske in ta nemi gafaran Allah da gaske Allah zai yafe mata haka annabi ya gaya wa Aisha falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalatahu Aisha ta ce ina jin manzon Allah da ya kammala wannan maganar nashi da ya ga maganar nashi na ne lafa da mu ko sai hawaye na ya tsaya ka san da baya tsayawa sai ce wannan magana ya bugi kirji na sai na ji hawayen ya tsaya hawayen ya tsaya ba ni daɗi ba ne damuwa ne damuwa ma sai ga hawayen kawai ya tsaya hatta ma uhissu min qatratan har sai da ya ta ce ba na jin ko da aku ɗigo ɗaya na hawaye ma a ido na sai da na ji babu ta kai hawayen ya tsaya ya bushe wa kulki da abi sai na ce wa babana a jum'an ne rasulullahi sallallahu alaihi baba sai na baka da daga kai sai ba ka ji abin da annabi ya ce ba ce eh ka tace eh, ka ba da amsa mana bina wa manzon Allah ni ba zan ce komai ba ka san a maganar da annabi yayi in ke wanka ke Allah zai wanke in kin yi ki nemi gafaran Allah ka ga yana jiran amsa ya ji cewa in ta yin to neman gafaran sai ta ce baba ga manzon Allah nan ka ba shi amsa a madadina bala ka duba sai na muka yi wallahi na rantse da Allah Aisha ma adri ma aqulu da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban san me zan ga manzon Allah ba in ce me ban san me zan ce ba ai Aisha kowa kanta a daure ne ba fa qultu li ummi Aisha tace to sai na to mahaifiyata to mama kin ji baba ba ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma qala mama ke ki ba wa manzon Allah amsa cikin abin da ya faɗa game da ni ki ba ki amsa qalat tati wallahi ma adri ma aqulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aisha ni ma wallahi ban san me zan ce manzon Allah ba baban ki ma bai san me zai ba ce ni mace me zan ce ba zan iya cewa ba ka duba wuri kai shi kenan ƙara aisha ta ce, wa ana jariya ni kuma yarinya ce hadithatu sin ina da ƙanƙancin shekaru la aqra'u kathiran min alqur'ani a lokacin damuwan da ya damuwa ba na iya karanta alqur'ani ma da yawa ba za su iya karanta qur'ani da yawa dan lokacin ƙur'ani, ba a littafi ba ne iya abin da aka wahayi ne karke a kanka sai ba na ma iya karanta qur'ani sosai fa su sai na in inni wallahi ni din nan na rantse da Allah Ga kada alimtu haqiqa na sani annakum sami'tu ma yatahaddathu bihi an-nas tace na rantse da Allah na san kun ji duk abin da mutane suke ta faɗi a kaina wa waqara fi anfusikum kuma na san maganan nan da yake yawo ya samu gindin zama a zukatan ku shata duk kuka gagara ba da amsa tace sannan manzon Allah shi ma da yake cewa in nemi tuba in nayi abun ya dan zama a zuciyar shi wa saddaqtum bihi kuma kun gaskata magana to ba mai tare mana ce kawai bari ta gama yaki ta fara faɗin wannan magana abubakar da mahaifiyarta suna jin nauyin manzan Allah jin da su ne ita kuma ba matar su ce ka san matarka ba wani kunya tsakani ta ce wala in qultu lakum idan ni yanzu Aisha na ce da ku inni bari'atun ni wankakkiya ce wallahu ya'lam anni la bari'a wallahi Allah san ni wankaciya ce ana ko baka zo da naka bane bukhari da ai biya da yau ai ana yi baka yayi oke kwanta in na ce muku ni wankaciya ce ban yi ba tace to har wurin Allah ni wankaciya ce dan Allah ma ya san ban yi ba sai ce sai dai na faɗi haka duk da cewa a wurin Allah haka ne ban yi ba la tusaddiquna ni ku din ba za ku gaskata ni bi zamika akan haka ba ko a wurin ku za ku ga na faɗa ne in wanke kaina amma shi Allah ya san abin na faɗa shi ne daidai shi ke baya da. wala in i'taraftu lakum bi amrin idan kuma na tabbatar muku da abin da kuke so in ce muku eh nayi wallahu ya'lamu anni bari'atun kuma Allah ya san ban yi ba to a wurin Allah nayi ƙarya la tusaddiquni wallahi na rantse da Allah ku za ku ce eh da gaske ne tunda na ce nayi nayi amma fa auren Allah ƙarya ne ce wallahi na rantse da Allah ma ajidu li wa lakum masala ni fa tsakanina da ku ban samu wani maganan da zai iya jefawa tsakanina da ku a matsayin misali ba illa aba yusufa sai dai kawai dauko muku maganan baban yusuf dama annabi ya faɗa a ita ce irin danki a ina gano ki sai ta ce kake gano sai ce in ranki a bake da ni rantsuwa ma in za ki sai ki ta kin rantse da ubangijin annabi ibrahim ko kuma ubangijin annabi yako sai ta taka ta tamo ai in raina ba ta da kai sunanka ne kawai nake gudu ba na son ma sunanka to sai ta ce ni misalin da zan muku misalin baban yusuf ne shine waye annabi yako iz qala a yayin da yake fasabrun jami'a akuri shine a mai kyau wallahul almusta'an Allah shine mai taimakawa ala ma tasifun akan abin da kuke sifanta ni da shi tana jan wannan ayan kawai tace sun mata hawaltu ala tarafi kawai sai juya akan shimfiɗi na kawai na kwanta wa ana arju an yubabi'uni Allah tace kawai zuciya na ya buce kawai ni ina jiran wankin Allah ne kawai ya zo tunda su yanzu suna da shubuha a kaina kamar nayi to ni ina jira Allah ya wanke ni sai yana gama musu jan musu wannan aya kasa annabi ya kuma da yace fa sabrun jamil ba ya mu fita daga Allah ba Allah ya kawo sai ni ma na jabar wa kawai na kwanta ina jiran wankewa daga Allah walakin sai dai wallahi sai na rantse da Allah Maganinsu su an yin zila fi sha'ani wa haya sai ni duk tunani na na na kaina ban taba tunanin wahayi ne za a saukar na musamman a sa a cikin Qur'ani a matsayin a wanke ne ba yace na ɗauka kawai za a mai irin ilhama da ake na hadisi kuduti ko kuma yace mala'ika ya kawo min labari cewa baki ba ba ma sai an sa shi hadisi kuduti ko aya ba yace wala ana ahqaru fi nafsi ni na rena kaina min an yi takallama bil qur'an a ce kaman ni dai Aisha har ai zance na cikin qur'ani yace a ni wallahi ban taba tunani ba na rena kaina ni wannan su ani asuwa yace wallahi haka na dauka fi amri balle har akan al'amari na aya ta sauko walakin ni arjuni kawai kuntu na kasance ina kwadayin an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kawai ya gani a bacci rubu ya yayi mafarkin da yubarri'unin lahu Allah ya wanke tunda mafarkin annaba gaskiya da take ni duk buri na yayi mafarki a mafarkin ya haɗu a ce ƙarya ne sai maganar ya wuce tace ni duk wannan tunanin nake ta yi ba take sai sa na jabar goye tafi gidan dare bacci ji ma ko zai ba ta ce fa wallahi na rantse da Allah ma rama majalisahu wala kharaja ahadun min ahli baiti ta ce ma rama majalisahu manzon Allah bai bar inda yake zaune a ɗakin ba wala kharaja ah-, ahadun min ahli baiti waɗanda suke cikin gidanmu da ɗakin inda muke zaune ba mutum ɗaya da ya fita hatta unzila ala lahir wahayi ta ke kawai sai ga wahayi na san kowa nawa an zo mafita kenan fa akhadahu ma kana ya akuduhu fil burahai hmm, kawai sai ya kama shi irin abin da ya saba kama shi in yana yanayin karban wahayi dan ga yanayin ya kalla dan magana ana wahayi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-tumani min al har sai da ya zama yana zubowa ta kan manzon Allah kwatan-kwatan. Za zaka ce ruwa ne ake zubowa na kogi saboda yawan zufa kawai fi yawmin a ranar da fashatin ana sanyi ne amma za da zufa yake zuwa kai ka ce ruwa mun karanta a cikin tafsira ko yana daga cikin nau'in wahayi da ake wa annabi ce da ya shiga yanayin duk kowa sai ya nasu dan an san ana wahayi balan ma surriya da manzon Allah ya yi dawo hayyacin shi sun gano an gama wahayi kenan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wahayi ya daga manzon Allah huwa yadda hakkun ka yana da ariya to ana ana ganin alamun dariya a yanayin na anan baya dariya ba. da yana dariya haba to an san miki da ya zo fa kana sai kasance awwala kalimatin ta kallama biha farkon maganin da ya fara furtawa an fara ne sai ce da ya Aisha ke Aisha ihmadillah ki gode Allah faqad barra'aki Allah Allah ya wanke ki Aisha fa qalat li ummi sai mahaifiyata ta ce da ni in ji Aisha umi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ke aisha kin ji manzon Allah mijin ki na miki albishir ta yi je wurin manzon Allah matso kusa da shi yi godiya ke an mai wahayi ka ji aisha fa qultu sanata la a wallahi na rantse da Allah la aqumu ilaihi bazan tashi in je in mai godiya ba wala ahmad bazan gode mai ba illa Allah Allah kadai zan wa godiya ai Allah ne saukar da wayewan ba shi bane <laughs> ka ji ba wani abin sai mata ita da mijinta ne to me yasa aka ce kuma sai ba zan je in gode mishi ba wa Allah zan wa godiya to maganar ta tauhidi ba haka bane wa ke azurta ka idan arziki ya zo maka wa manzon Allah zaka wa godiya ko wa Allah sai Allah manzon Allah sai dai ka mai salati ka sai ce shiryar da kai yadda zaka roki Allah zaka tace wa Allah zan wa godiya ba wa shi ba mama fa anzalallahu ta'ala to ta kici wahayin da aka yi ayar da sauka ne innal ladina ja'u bil ifki fasdatun minkum shine ayoyin da kun ga dalilin sauka a ɗakin ne lalle waɗanda suka zo da wannan kirkirarren kazafin usbatun minkum musu gungun jama'a ne a cikin ku suke kaga za a yi tonon tsiri, al'ayat ayoyin tun daga aya ta 11 zuwa aya ta ashirin falamma anzalallahu hadha fi bara'ati Aisha ya ce da Allah saukar da dindin ayoyin nan kusan guda goma akan wanke ni qala Abubakar ne siddiq sai sai na Bakar siddiq yace radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda wa kana yunfiqu ala nisfa Kusasa qusasa ya kasance sai yake ciyar da misba dan Kusasa, jiya nace ku rike sunan na akwai bayani kun tuna cewa mahaifiyar misba ita ce take kula da Aisha da take ta jinya ita ta raka Aisha bayan gari za ta je ta yi bayan gari shine take tsine wa ɗanta misba ce ya kike tsine wa ɗanki ce na tsine mai baki ji me yake yaɗa a gari ba yana cikin masu yada kin yi zina a nan Aisha ta samu labari to kaga wannan misbah ɗin? a gidan sai na Abubakar ke ce da shi free ba ba wai hadi ne ba kyauta sai na bakar ya aje kulan shi a gidan shi a rika ba abinci kyauta yana ci amma ka duba ce zai ke yada wannan al'amari a kan ‘yar abubakar, ‘yar wancan nan kuma matar aminin abubakar, shi yaje yana yaɗawa. Da haka al'amari yana bayan ayoyin sun tona asiri sirifa an kira sunaye, sai mun zo tafsiri gobe za ka ji karatun falo-falo, gobe za mu shigo ayoyi insha Allah. annabi sai na bakar ya kasance shi yake ciyar da mista dan usafa li qarabatihi minhu saboda yana da dangantaka da manzon Allah sai annabi ya dau nauyin wannan sai na bakar ya dau nauyin shi da shi dangin sai na Abu Bakar wallahi sai na bakar ana saukar da ranar sai sai na rantse da Allah tunda misbah na ciki ho la unfiqu ala misbah shay'an abadan har abada ba zan sake ciyar da misbah komai ba ya tarkatar da farin abincin shi bar gidana mun raba gari an janye mai subsidi kenan yawwa to kai goro ka je ka makalar da kulanka a wani gida kuma ka yi karambani wa 'yan gida aka janye tallata ka samu matsala a sa wani wani goro mara zuciya yana tsokanan wani ango ne fada su angon ya ce fa na gayyace shi abinci a gida na rike hannun matan dan in ci yi. ya ta yi sama nake kallo ni ban kala ni ba ka sai ni cin abinci ba an gwaye zan sake gayyatan ka ta bakan ka ta ko ma cin wani ne ni ka gayyata ni dai abincin kawai ba zan nuna muku shi ba <laughs> ana ko ba fa wanda kake tunanin ba ne na ga kun shigo da chairman you are welcome chairman <laughs> marasa mata kaɗan ne ba yaran nan ne kawai <laughs> oh, bari dai in ji kasa kasa to wani na gizma ya harare ni to yake cewa na janye ma subsidy dauke kulan ka kai gaba to shi kenan yake cewa ina ne wurin fa anzana Allah ko yau ba da ma fara da Aisha bayan ya ce wa Aisha kenan ne ya ce wa Aisha bayan ya faɗi maganar da ya yada akan Aisha kenan fa anzalallahu ta'ala to shine kafin sai Allah ya saukar da wannan ayan kuma wala ya'tali ulul fadl wala ya'tali tali kada su walle kada su rantse ulul fadli minkum waɗanda suke da arziki a cikin wasa'a suke da yalwan arziki an yi utu su bayar ila kauli ya zuwa ƙarshen ayan rahim kenan wanda yake da wadata dan yana ciyar da wani wancan ya miki wani laifi kada ya rantse ce na ɗauki abincinka na daina baka ka daina ci a ƙarƙashi na karko ya ka ku kyale shi da kare shi ci gaba da bashi ya zama sarkin ka zai fi kowa na kowa zai tsara cin kunya ka Allah da ya saukar da aya kenan ka fara baka zai zama kai ka fara haka ne to da Allah ya saukar wallahi na rance da Allah ni da uhibbu an yaghfira lana kulli ni ma ina so Allah ya gafarta min faraja ila nisbati alladhi kana yubli alayhi sai sake dawo da tallafin da yake gudanarwa nisbah yake dawo da kullun lokacin da ya karba shi kenan aya ya abin nan na shi kenan akwai wanda daurin kai in yi kafe a kan ra'ayi ba ayin da za ka ja ya karba sai na fuka da ya ta to shi kenan zai ci gaba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kasance ya faru Zainab binti Jahshin yana tambayar Zainab yar Jahshin an amri akan al'amari na wato Aisha tace da ake yada maganan akai kaina annabi sai ya tambayi Zainab yar Jahshin ke Zainab kin ji abin da ake faɗa kan Aisha me ki ce kun san kana da mata irin wannan wata ka yaɗa irin maganar na akan ta wata kishiya ta samu daman yadda ba za a girmama magana to annabi sai ya samu Zainab ka kishiyar Aisha ce in annabi ya tambayi Zainab fa ya ce. ya Zainab ke Zainab ma alimti ma ra'ayi me kika sani akan abin da kike gani ne ake ta faɗa din nan fa qala sai Zainab ta ce ya rasu ma'akin Allah asmi sam'i ni na kare dina wa basari na kare gani na abin da ake faɗan nan ba na son maji ya fi da daɗi ka duba ga kishiyar ta ta ce wallahi ba shi da daɗi ji ba na son gani kuma ba na so in ga mai magana ba na so a ɗauke zancen sai ta ƙara da cewa annabi wallahi na rantse da Allah ma alimtu alaiha illa khaira Aisha ba abin da na sani tattare da ita ke alkhairi mutuniyar kirki ce a da cutar da ita ka duba kishiya ta kwarai kenan ɗalata ce da ke kanar na kanat ni. ita ce ta take kasawa da ni a kishin kasan Aisha ai ana buga take a gidan to Aisha da Zainab kusan an fi jan fa. amma ka duba Zainab an zo magana ta ce a Aisha mutuniyar kwarai ce ba za ta yi wannan ba daga haka ake son rayuwa fa asamaha Allahu bil wara tace Zainab sai da Allah ya kubutar da ita saboda tsantseninta ka san me saka ce kubutarwa bari mu zo suran kaji duk waɗanda suka yada ya madidin an tattaro su kowa sai da ita bulala ta bane hasku hasa da gun sabi sahabin nan na sai da aka sha bulala ta bane ta ce to san tsinin zainab ya kusa da ita da ta faɗi aka san haka fa da za ta sha bulala shi ne magana ana yake wa haddasa fulaihun kaza kaza shi ke nan hadisin ya kare insha Allah da haka wannan shine abin da ya sabbata sabon waɗannan jerin ayoyi wanda gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu fara karanto su da cikin tafsirin tafsiru karimu rahman insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki ka yaye mana damuwan mu Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ka amsa mana addu'o'in mu da addu'o'in waɗanda suke baran addu'o'i wurin mu duk bukatunsu Allah ka biya mu kowa bukatunsa Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadojinmu. Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Ya ba da lafiya ga marasa lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu cika da imani mu rayu akan musulunci da sunna mu mutu akan musulunci da sunna Allah madaukakin sarki ya tarbiyyanci al'ummar mu akan tafarki madaidaiciya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya zaunar da al'umman lafiya Allah ya magance mana abin da ya fi ƙarfinmu. duk abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ya sauƙaƙa mana shi duk abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ya sauƙaƙa mana shi duk abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ya sauƙaƙa mana shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum